الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى دي كرقى من كاوى وأن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon sai azurta mu da kyakkyawan cikawa idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya dawo da mu yau biyar ga watan Ramadana na wannan shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna nan dai a suratul an'am insha Allahu za mu tashi akan aya ta ɗari da arba'in da shida ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا يوم اختلط بعظم ذلك جزي إلا ما حملت ظهورهما أو إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين نعم Allah maɗaukacin sarki subhanahu wa ta'ala bayan ya bayyana mana halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi fama da shi da mushrikai na zamaninsa wajen haramta abinda Allah ya halatta da halatta abinda Allah ya haramta da kuma yadda suke ƙoƙarin karkatar da mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi sallam su kafurce masa su bar shiriya su bi son zuciyansu da ra'ayinsu da kuma yadda Allah ya mana bayanin irin manya-manya a kabira mujrimiha manya-manyan masu laifi a doron ƙasa masu hana ruwa gudu a yau Allah maɗaukakin sarki yana mana bayanin su kuma yahudawa Allah ce wa alallazina hadu su kuma yahudawa waɗanda suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun ba da gudunmawa wajen zagon ƙasa da kafurcewa Allah da bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsaurin kai da suke nuna game da dokokin Allah da ya ɓarna da fasadi a doron ƙasa. Allah ce su kuma ga yadda na mu'amalance su a rayuwarsu ta duniya kaɗan daga ciki haramna kulla zi zufrin muka haramta musu dabbobi duk dabba mai farce ko wanda kofatanta a buɗe yake haka muka haramta musu shi ne malamai suka je kamar raƙuma an haramta musu cin raƙuma gaba ɗaya a haka nan ma daga cikin abin da aka haramta musu duk wani eh, wata dabba mai mai mai kofata haka a tsage haka kamar irin su agwagwa kulla zizofrin duk abu ma'abucin kumba eh, haka na haramta musu cin naman su ma gaba daya da dabbobin gida masu kumba da dabbobin daji wanda ake farautan su a ci naman su da dabbobi kamar tsuntsaye irin su agwagwa suna da kumba Allah ce duk na haramta masu Yahudawa cin naman su ma kacokan na haramta musu wa min al Allah ce ta ɓangaren shanu kuma wal ghanami da awaki da tumaki harramna alaihim shuhumahuma su kuma sai muka haramta musu kitsen kawai kitse duk wata dabba in dai saniya ce ko sa ko akuya ko rago ko tinkiya ko bunsuru to kitsinsu cokan ne aka haramta musu amma naman an halatta musu saboda su ba su da me ba su da kumba Allah ce illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai kawai abinda irin naman gadon bayan nan dan kitse kitsen da yake mannewa a irin gadon bayan nan ko kuma inda yake dan mannewa a a nama wanda baka iya raba shi da nama awil hawaya ko irin kitsen nan da yake nannaɗe hanji wanda zaka same shi jikin hanji haka duk hanji idan aka cire aka tace zaka samu a jikin hanjin akwai kitse kitse haka aw makhtalata bi azmi ko kuma kitsen da ya shakudu da ƙashi bayan da zaka yi ka raba ku da ƙashi, to irin wannan ne kawai Allah ya ce na sauƙaƙa musu su ci amma tsantsan kitsin dabba in dai ta saniya ce da awaki da tumaki wanda za a kiro shi daban din nan ka gan shi an jibge shi Allah ce na haramta musu ci shi ina fata an gane wannan Allah ce zalika wato kama wani ne ya tambaya ya Allah me yasa ka haramta musu me yasa ka mu'amalance su da wannan mu'amalar Allah ce zalika jazainahum bi baghihim mun sakanta musu da irin wannan sakayyar ne saboda ta'addancinsu da karan tsaye da suke wa shari'ar Allah kaga kaman punishment ne kenan hukuba ce kenan an haramta musu cin duk wata dabba mai kumba da namanta da kitsen gaba ɗaya an haramta musu wanda aka yadda su ci ma dangin shanu da awaci da tumaki su kuma aka haramta musu kitsen ma gaba ɗaya wanda ake cirewa a jizye ɗin nan duk na haramta musu sai Allah ya nuna ashe wannan ma ni'ima ne ta ga ai bahimatul an'am ne dabbobi ne na ni'ima amma Allah ya haramta musu waɗancan ya haramta musu kitsen waɗannan Allah sai ya nuna saboda yawan saƙo da ta'addanci da keta haddin Allah da iyakokin Allah da Yahudawa suke a rayuwarsu Allah ce wa inna la sadiqun kuma mu inna in ji Allah mu masu gaskiya ne mu aika maka da gaskiya wanda mu Allah ba a tuhuman shi da ƙarya ba a tuhuman shi da yaudara Allah ce mu innan la sadiquna ne masu gaskiya ne amma mu faɗa maka magana ka ce wai ƙarya ne fama ba ba'da al-haqqi illa dhalal wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila Allah ce ku kamo wanda yafi Allah gaskiyan zance babu shi mu sadiquna ne in ji Allah in muka saukar maka da aya muka ce ga ta kai kaza ga wannan abun gaskiya ne manzo Allah da gaskiya ya zo kuma gaskiya daga wajen Allah ne wa huwa sadiqul masduq haka shi aka kira shi Allah ce mu wa inna la sadiqun mu masu gaskiya ne akan al'amuran mu to malamai suka ce idan kaga Allah ya haramta wa mutane wani abu kai kuma ya halatta maka to waɗancan punishment ne ukuba ce ashe a hana ka abin da yake da kyau a jiki a hana ka cin shi to lalle kana cikin ukuba malamai sun yi conference akan wannan gaskiya domin su yahudawa yanzu yanzu za ka ga zan shiga ɓangaren likitoci su mun afuwa abinda na karanta ne na gani Allah maɗaukacin sarki ya kira waɗannan dabbobin da ya halatta mana me ya kira su yace bahimatul dabbobin me ni'ima dabbobin ni'ima dabbobin jin daɗi bayan da za a yi Allah kira dabba dabbar ni'ima sannan ya sanya cuta abinda zai cutar da kai a jikinta shi yasa dabbobin ni'iman nan idan muka ɗauki raƙuma da danginsu awaki da danginsu tumaki da danginsu abin nan za ka ga komai nasu ba na yarwa kashinsu ba a yarwa ana amfani da shi ana taki da shi kashin waɗannan dabbobin ana taki da shi fitsarinsu ana magani da shi na raƙumi ana sha na shanu ana wanka da shi yana kare waɗansu eh, cututtuka da makamansu irin su kirki da ƙazuwa da abubuwa haka sannan kuma mansu ana cin mansu sannan kuma har ila fatansu ana ci in ga dama sannan kuma ana eh, fata da shi ana takalma ana duk wani abin da ake yi da shi sannan nononsu ana sha sannan madaransu ana tatsa ba abin da ake yarwa a jikin dabbobi shi yasa Allah kira su menene dabbobin ni'ima bahimatul an'am dabbobin ni'ima to su yahudawa abin da Allah kira na ni'iman sai ya haramta musu waɗansu kamar raƙuma kwata-kwata kaga abin da ni'ima ke ce ga al'umma to su Allah ya mai da shi haramun a gare su sannan sauran dabbobin ni'iman kuma sai aka haramta musu wata babban ni'ima a jikin shine ne shine kitse shine kitse domin nama in bai da kitse ba nama ba ne, to sai Allah ya ware abin da yafi daraja yake gina jiki a jikin nama sai ce ya haramta musu shi amma ai daga baya la'anar Allah ta sauka a gare su Allah annabi sallallahu wani hadisi yace Allah tsine wa yahuda albarka Allah ya haramta musu cin kitse sai suka tara shi suka narkar sai suka sai da shi suka ci kuɗin me aka yi na'am sai suna sayarwa masu irin jiragen ruwa din nan jiragen ruwan nan da muke gani irin su kwale-kwale su menene aka narkar da kitsin ne sai ka sai a rika shafa shi a ƙasan yanda ruwa baya baya jika katakon katakon ya rika tsotsar ruwa har ruwa ya ruwa da shi ya rika shiga sai ana shafa masa a kitse kamar yadda ake shafa bangon ɗaki fenti na mai yanda ruwa ba zai kama shi ba haka to sai suka sayar suka ci kuɗin sai annabi ya ce Allah ya tsine musu albarka so abin da muke so mu ga yanzu misali ko a rago a ragon layya idan ka duba a abin da irin yanda aka bayyana mana irin nau'ukan su da sifofin ragunan da za a saya za ka ga rago ne mai mai mai kiba kosashe shi ake nema ba a son alkasiha alhazila alhazila motsatsiya tsamurarriya kanjamammiya wanda ba ta da mai ba a sayan irinta ana sayan ƙosashe mai mai to idan shi ne eh, Allah yake so in za ka bashi irin ragon da aka fanshi annabi Ismail alaihi salam da shi kenan mai mai mai kitse ƙosashe shi ne za ka saya ka samu lada sannan at the same time kuma a ce maka kitsen kuma yana cutar da kai to research din da malamai suka yi a nan yahudawa da Allah ya haramta musu wannan ni'ima su ma sai suka tsoratar da musulmi suka ce kitsen dabbobin yana sa cholesterol cholesterol suka tsoratar da al'umman musulmi suka firgitar da su suka hana su cin su ma kitsen sai aka yi duro su Allah ne ya haramta musu mu kuma ya ya halatta mana su an haramta musu a matsayin ukuba da ta'addanci da suke yi sai Allah mu kuma sai ya halatta mana shi mu ci to su kuma suka bullo ta dabaru da waɗansu hanya sai suka ce kitsin ba abin da ke kawo cuta irin kitse kowa ya guje shi fat da kaji a ce fat ya maka yawa fat ya maka yawa fat ya maka yawa so da aka yi research a kai ta ya za a yi Allah ya ce wannan abun ni'ima ne a gare mu kuma ya kira dabbobin nan bahimatul an'am kuma duk dabban da zaka saya ka yanka ka yi hadaya da shi ka yi fidiya da shi ka yi layya da shi ka yi suna da shi ka yi abin duk wani abin da ake na ibada ana karɓan ƙato ne shine wanda habila ya yi sacrificing ya samu karɓuwa a wajen Allah sama da ƙabila rago ya bayar ƙato mai mai da shi kuma aka fanshi annabi Ismail har aka halatta mana mu rika yanka shi alayya to ta ya za abin da Allah kira mishi bahimatul an'am sannan kuma a ce yana cutar da mutum ba abin ke cutar da mutum a jiki yau irin shi malamai da yawa su yi risa su yi deny su yi deny to ba yahudi da yake sune ne bangare wanda suka ci gaba a bangaren likitanci suka ce a duniyar mutum yanzu yadda ake gani sai suka zo suka tsoratar da musulmai su ma ka ji a ce ka daina cin kitse ka rage cin kitse malaman suka ce a research inda likitocin musulmi suka yi sai suka gano asalin cholesterol din abinda ke ka problem din irin man da suke shigo mana da shi a madadin kitsen da suka kwace a hannunmu ne idan ka tuna da kakani kakani da idan aka yi sallah kakidan ake karawa kaki da shi ne kitsan dabban da aka soya nama da shi din shi ake cikawa a bokiti in an zo a rika sawa a mai in a, miya in aka yi dafa duka haka a dan ebo a dan gauraya ga ana ci ba a yi ciwon a lokacin ba sai yanzu to da suka tsoratar da musulmai daga cin wannan kowa ya haƙura sai ka gani an je sayan nama ce banda mai kitse kuma in ka je sayan ragon mai kitsen idon ka yafi fadawa a kai kuma in ka sai a ce wani wannan kuma akwai cuta a jiki ta ya za a yi umarnin Allah kuma ya hada da cuta to a binciken da malaman suka yi da suka janye wannan kasashen duniya da laraba gaba daya sai suka rika mana wani irin mai vegetable oil turkey oil a a a abun yawa oil din mai dai daban-daban daban-daban mu ma muka ce na dan mu akwai akwai shawara yana yana sa shawara shi ma aka dan guje shi to suka ce asali abin da ke zuwa daga can wajen su shi ne mai sa cholesterol din su ne mai sa wannan amma wannan din cin shi ba abin da ke fitarwa mutum guba da cuta a jiki irin kitsan waɗannan bayyimatul an'am din gaskiya tsakanin da Allah risa ɗin suka yi suka ce da suka haramta musulman to sun growing economy nasu tattalin arzikin su ya karu na farko suka ce kamfanin tekunan su ya samu kasuwa na exercise imma wanda zaka fita akan titi da shi irin sport abin nan din nan ko wanda ake sawa a gida waje daya ko wannan mai bel din nan wanda zaka hau yana kana gudu duk wanda ka ganshi a jiki a gidan shi wai yana rage kitse ne ke ce kamfanin su sun samu kuɗi a duniya da yawa ta dalilin waɗannan sannan na biyu su sun kama na nasu man sun hana mu namu da Allah ya halatta shi ma sun samu menene sun samu kuɗi sun gina tattalin arzikinsu a wannan sosai sannan kamfanin magunguna drugs a maka wannan nasha, a maka wannan na haɗe a ce yana rage fa shi ma sun samu abubuwan da suka samu na tattalin arziki ta dalilin haranta kitsen nan Allah ya yi yawa da shi ni tsakanin da Allah kafin in karanta wannan rasafin sun yi conference din sosai sosai da manya-manyan likitoci na America da mai sun haɗu ina jin a Kuwait ne ko a menene ƙasar Laraba suka yi wannan conference din hatta ni da kafin in karanta shekara da shekaru abun yana damuna in ka je a ce in ka je sayan na layya a specifications na layyan an ka ce mai kiba mai mai shi Allah ya fi karba sannan a zo a ce ko man in ka ci kuma matsala ne tuni abun yana in ka sai wanda bai da man a ce bai yi ba ba irin shi ake bukata a alayya da abin nan din ba in ka sai mai man shi kuma a ce ka zub da kitsa tuni abun yana damuna a wannan lokaci eh, shi karka bawa shi idan ka tashi ba Allah banda na kitse kenan a cire kitsen wai akwai cutarwa to gaskiya daga wannan ranan ni na natsu ma banda na karanta conference duk naman da zan saya in Allah ya hore fa sai wace a sa kitse domin ba ya huje duk abin da yake umurni ne ga musulmi to shi aka fi shi ne abun da yake shi yake yi to mu kuma aka ce mamamu mu tsaya menene aka sun su khaliful yahud muna saba musu a komai ne to suka ce malaman suka ce a ƙarshen dai research ne da aka concluding da Allah ya haramta musu mu ma suka haramta mana sai muka yi duro suka ce namu za ku ci man wayar wannan din kuma shine mai fidda cuta kuma yana kare cuta sosai Allah ba zai halatta mana abu sannan ya to Allah ya ce ai kulu min at-tayyibati ma razaqnakum dabbobi mai kira musu dabbobin ni'ima bahimatul an'am ba dabbobi ba ne na aza bahimatul aza ko bahimatul dira dabbobi masu cutar babu babu wannan shine kenan sai likitoci su yi hakuri akan wannan na dan shiga gonansu amma ni ta ayoyi da abin nan na karanta shi kuma gashi Allah madaukakin sarki yace na haramta musu ne as punishment ashe in an baka punishment ka tabbata akwai musgunawa an hana ka walwala da kana cikin walwala da jin daɗi ne sai aka raba ka da wannan abu to wannan shine ina fata Allah ce zalika jazainahum bi baghihim wa inna la da yake so yan ta'adda ne Allah ya haranta musu kitsen ku masu da'a wa Allah na halatta muku shikenan shikenan to idan idan ba a yi hankali ba ana bin irin waɗannan to mu ma sai su mu zamanto irin waɗancan mabiyan mushrikan da abinda Allah ya halatta su ce haram ne mu bi su to shi ma wannan Allah ya halatta shi su kuma ya haramta musu sakamakon menene ta'addancin su as punishment har zuwa ga ranar tashin yawa kuma da suka sai da shi ma suka ci kuɗin ma annabi ya ce la'anar Allah ma ta eh, ta saukan musu Allah madaukakin sarki ce annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan saƙonin da muka turo ka kai wa mutane bayani a kansu fa in kazzabuka idan suka ƙaryata ka sai wa mutum wa'azi ka kira shi ka mai bayani ka nuna masa saƙon Allah idan suka ƙaryata ka faƙul ka ce musu rabbukum zu rahmatin wasi'a ubangijinku ma'abucin rahama ce yalwatacciya yana da rahama yalwatacciya Allah baya saurin halaka mutane zai iya yalwata ku ko kuma Allah ko da ka saba masa ka yin abi ka yin abinda Allah ya umurce ta yake so to shi Allah rahamarsa ta ta zarce nan zai baka abinci zai baka abinci zai baka abin sha zai baka lafiya zai baka sutura duk da cewa ka ki din ka karyata shi din ka bijire masa ka masa ta waye amma rahamar Allah din zaka shafe ka ina fata an gane yau makiya Allah ya ga sunan ta sunan ka gansu da abun duniya gashi nan a wadace manzo Allah sallallahu alaihi yace wallahi da duniyan nan gaba ɗayanta da abin da ke cikinta ta kai darajar fuka cikin sauro sauro wannan to da Allah bai ba wa kafiri ya sha kofi ɗaya na ruwansa ba amma da yake duniyan is worthless ba ta da daraja ba ta da kima shi yasa Allah yake ba da ita maga wanda ke saba masa ya ba da ita wani muminin sai an ta fama ma rayuwar an ta fama rayuwa Allah ce da ba don ma musulmai kada su zaman so deceived su yaudaru da kafiran Allah ce da duk abin da zan ba kafiri zan ba shi na gold gidansu da silin ɗinsu da rufin gidajensu na kwano Allah ce gaba ɗaya da na gold zan riƙa ba su da cokulansu da kwanukan cin abinci da kofunan shan ruwansu da motocinsu da za su rika hau Allah ce da duk na gol zai rika su amma musulmi in ga kafiri a wannan yanayin to kila sai shi ɗaya yau da zai ce ka gani ba kwa kan gaskiya ne hmm? ta ya za a ce baƙin Allah ne wannan kuma Allah ya masa irin wannan Allah ya ce kawai abin da ya sa saboda un nuna kafirin duniyan ba ta kai ko ina ba duniyan ba ta kai ko ina ba ya mun don girman zati Allah mutum ya daura agogo na gold da ya kai abin nan a gram gram gram 200 ga ya mun sai me a hannu yake kullun ko zobe sai me menene ke karawa aji kafin da ke kara ga mun don ka ci abinci da cokali na gold sai me babu wani abu da makamantansu to Allah maɗaukakin sarki ce. rahamar Allah wasi'atun tana yalwatan kowa amma fa wala yuraddu ba'suhu ran da ya tashi aiko da azabarsa anil qaumil mujrimin ga masu kafurci, ga masu bijire mata ga masu arna a doron ƙasa to babu wanda isa ya wannan bala'i babu babu kusan irin halin da muke ciki yau kenan kusan irin halin da muke ciki yau kenan duk kowa ma'arnaci ne sai dai ɗaɗɗaya wanda Allah ya kare daga talakan talakcan ƙasan har ka hauro kai ta haura kai ta har ka je saman kowa yana yana barna kowa yana barna sai wanda Allah maɗaukacin sarki ya kare to amma idan Allah ya tashi saukar da ukuba as punishment sai a kiran shugaba yanzu ka bi mai rot din nan ka bi mai rot din nan an sa folwoyoyi din nan na masu na sola duk baturan da suke ciki an hau an cire baturan kamar na mota duk an hau an cire kuma gwamnati ne ta sa kuma matasa ne za su zo ana kallon wani in kai magana a sare ka da gariyo karara ana gani an fi karfin iyaye an fi karfin manya a anguwa an fi karfin dattawa an fi karfin kaza wai ai namu ne duk an cire su yin transformomi nan kullum sai an shiga an sace wani abu a transformer ta anguwan mutane a yanke kebul a yanke a yanke waɗansu wayoyi wani sai mutum ya hau transformer ma ta damke shi wanda Allah ya kaddara hanyar tafiyan shi kenan ya manne ya mutu wani ya hau zai cire wayoyin fal waya duka waɗannan abubuwa kuma anguwar fa nasu ne kuma wutan nan don su yi amfani da ita amma su ne kullum sace abubuwan eh, da suke cikin wajen idan mutum yana ma'aikata ne kullum ya rika sace kayan kamfani kullum ya rika sace kayan inda yake ministry ko wani abubuwa eh, da ake bashi ya kula da su kullum sai an sace kullum sai an sace a sa waɗansu a hau da dare a cire a sa wasu a hau da dare a cire amma kullum mu ba ma laifi kullum na ƙasa ba sa laifi sai manya da yake su sun shahara sai sun shahara duk ƙananan laifuka da ake a gidaje inna a makabarta a menene a lunguna a lunguna ka ajiye mashin a ƙofar gida ka shiga kafin ka fi har nan masallacin an zo sallah za a biyo mutu a ɗauke mota a biyo mutu a ɗauke mashin a biyo mutu a ɗau abin hawansa a zo a zo wani a zo ɗaura aure a masallaci a sace wayoyi a je makabarta a sace wayoyi a je makabarta an kai gawa a fito ba mota don girman Allah suwa suke wannan to amma idan Allah ya tashi aiko aiko aiko abin nan dinsa sai a rika tsinewa mutum ɗaya da yake shine Allah ya jarrabe shi ya zamanto shugaban wannan al'umma fa haka zaka tara idan kake tsaban talauci ne ai zaka za, gwamnati ne ta sababa to ƙananan yara da ake musu fyaɗe fa mutum ɗan shekara arba'in ya yi ma yarinya ɗan shekara shida shi ma talaucin ne sai ka rasa abubuwan sai ka rasa abubuwan tsaban buri ne ya yawa buri kawai to saboda haka idan ana taba Allah zai taba jama'a zai taba jama'a to shi yasa Allah yace idan na tashi turo da ukuba ta punishment ga masu aikata irin waɗannan laifuka Allah da farko yace za su shafi har wanda ma baya yi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa Allah ce za ta taɓa har wanda baya yi za ta taɓa su to sannan Allah ya ce idan na tashi aiko da ukubar ba wanda ya isa ya tunkuɗe ta ya hana ta sauka babu wanda ya isa ne kawai hana ta ɗin ka bar kawai taɓa Allah ka daina karya dokokin Allah in yace kaza haram ne ka bashi Shi ne da only way da zai sa Allah ya withdrawing wannan a kawo kwararrun sojoji daga Amerika daga ina ne a kafa su ba su isa su mai da ukubar nan da Allah yake sai ya taba buta walla ba su isa ba duk inda aka kafa kyamara su din ba a yi a kasan su ta'addanci da kyamaran da ci gaban da tsaron da komai ana yi in Allah ya tashi to idan Allah ce zan turo da ukuba ba zai faɗa maka irin nau'in ukuban ba kan yi tsadan abinci kan yi tsadan mai domin duk wani abu punishment Allah zai duba abin da kake jin daɗin shi kake walwala ne kawai sai ya damce shi sai mai da abin nan ɗinka kawai ko rashin lafiya ko abubuwa daban-daban Allah idan ya ce ka kiyaye shi ka kiyaye shi shi yasa ya ce falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim duk waɗanda suke saba wa umurnin Allah to Allah ce wallahi su kiyaye kansu a kowane lokaci suna inviting fitina ne suna gayyato fitina ne wa kansu ko kuma wata azaba mai raɗaɗi duk ƙwararrun sanin tattalin arziki da za a kawo su na duniya a a sanya su a wajen tattalin arzikin idan Allah ya ce ukuba ka na turo sai an talauce babu wanda isa wai ƙwarewansa ta mai walan a daina yi wa Allah karan da dokokinsa Allah ubangiji ya sa dace na'am سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا لكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون الله يتبرك جي أنزر ما تشركا دا الله waɗancan ɗin nan dai da muka yi bayanin su masu shirka da Allah ɓangaren dabbobi da ɓangaren amfanin gona da ɓangaren ma shirka ma ɗaya idan aka saukar musu da aya aka ce su bari kuma ga azaba kuma Allah ya zarge su sai su ce sai ya ladina ashraku su waɗannan masu shirka da Allah sai ka ji sun ce ai lausha Allahu da Allah ya ga dama da Allah ya so ma ashratna da ba mu yi shirkan ba eh Allah ne ya so ni da kafircin da Allah ya ga dama ya so da ban kafurce ba waɗannan ƴan menene ƴan kadariya ce ta wato Allah ne ya so su da haka wala aba'una haka nan ma iyayenmu ma da su ma suka yi shirkan da suka shuɗe mu muka zo muka gaji shirkan daga wajen su? to da Allah ya ga dama da ya so su ma ba su yi shirkan ba haka nan wala haramna ni shay'in waɗancan dabbobin da muke ware mu wannan haram ne haram ne haram ne ba a cin ba a yanka su ba a hawan su ba amfani da su shi ma da Allah ya ga dama da ba mu yi hakan ba wala haramna min shay'in da babu wani abun da muka haramta kun ji fa wai Allah ne ya so su da hakan ai Allah da bai ga dama ba da ya ga dama da ba su yi ba kazalika kazzaba allazina min qablihim Allah ce irin wannan excuse din da mushrikai na zamanin manzo Allah da suke tare da manzo Allah irin uzurin da suke ba manzon Allah da hujjan da suke kafa cewa Allah ne ya so su da haka din Allah ce haka su ma al'umomin annabawan da suka gabaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke abun nan sai mutum yayi ta'asa ya shagiya yayi kaza shi ai da Allah ya ga dama da ban je na sha yau ba sai ya samu rashin lafiya kafan ma ba zan iya fita ba amma ai zai tura a samai ina fata an gane ko ko ya ce da Allah ya gada da bai bani kuɗin sayan giyan ba ai wani zai ba shi kyauta tsadari to komai shine a wata sura Allah ya ce a a inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umurni da alfasha da mummunan abu a taquluna ala Allah ma la ta'lamu za ku zo ku yi wa Allah ƙarya abinda ba ku sani ba ku ce Allah ne to Allah ce haka nan magabatansu mabiyan al'um annabawan da suka gabata manzannin da suka gabaci annabi sallallahu su ma irin uzurin da al'umominsu da hujjan da suke kafa kenan na daɗin in ji Allah suka ƙi suna cikin ta'asar suka ƙi tuba hatta za zaƙo ba'akana har azabar mu ta zo suka ɗanɗani azabar mu da halakarwar mu to waɗannan su ma su yi hankali na yanzu su ma idan har waɗancan su yi Allah ya gama da su to na yanzu su ma in suka irin shi su ma wannan hukuncin na kansu to Allah sai ya yi challenge nasu ya nemi hujja kun ga ai suka suka ce Allah ne da Allah bai ga damar sai Allah ya tambaye su hal indakum min ilmin shin kuna da wani ilimi da wani karatu da wani hujja da wani littafi da kuka karanta cewa Allah ne ya so ku yi haka Allah ne ya zaɓa muku haka kuna da wata hujja ko wani littafi da kuka karanta Allah ce fa tukhrijuhu lana ku fito da littafin mu gani ku fito da shi a karanta shi har yau ba a fito da shi ba babu tunda sun gaza to Allah ce in tattabi'una illa zanna ba abinda kuke bi kawai sai zato zato ne kawai wanda yake cike da sako wa in antum illa tahrusun sai dai kame kame kawai kuke ba ku da hujja sai dai kame kame kun ga Allah ya tambayi menene anan hujja let them prove su ka evidence su ka hujja cewa Allah ne ya so su da wannan abu shi dan adam da Allah ya halicce shi ya ba shi ikon ya yi abu ya ba shi ikon kuma ya bari Allah ya baka power da ability to do or not to do Allah ba mutum iko yau idan mutum ya ce ba zan sake zuwa sinima ba in Allah Ubangiji yadda ba zan sake cin riba ba to Allah ba zai iya ba sai iya in Allah maɗaukacin sarki ya yadda ba zan sake cin kobin maraya ba ba zan sake fashi ba in Allah yadda ba zan sake zuwa wajen boka ba mutum ba zai iya ba zai iya in ya ga dama kuma zai ce ni zan rika zuwa Allah ya ba mutum iko da dama na yi, da kuma kada kayi duk abin da ka sani a duniya haka Allah ya yi ko wuta ne Allah ya sa on and an off in ka ga dama ka tashi ka kunna in ka ga dama ka kashi TV ma akwai on and and off in ana abin da ba kyau kana da iko ka je ka kashe in mai kyau ne kana da iko ka ka kunna don ma ba yahuda ya hutace ka daga tashi ma ya ka maka remote yana dab da kai ma kar ma ka tashi ka wahala on and off duk wani abin da ka sani baka isa ka je wa Allah ka ce ni TV nan da naka kallo har daga kazan nan da baka so wallahi tallahi yahudawa ne suke Allah ya ce da suka yi ba off Ma'o ba su sa maka in ka ga mara kyau ka danna nan in ka ga mai kyau ka danna can ba ba kai ka zaɓan makanta nan din ba ko tasoshin TV nan da ake kallo eh, ba na alheri ba na sharri kai kake tashi ka bude na sharri shi yasa Allah ya ce inna sa'yakum la shatta ku ayyukan ku sun sha bamban akwai wanda da ya tashi wajen alheri ce ta samma wani kuma da ya tashi ya ta samma wajen sharri dan adam ne ke zaba ma kansa hatta dan ba zai gaya maka a gobe kiyama yace ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya yawa ni ban eh, eh, ni ni ban tilta ta ta ba kabini don Allah akwai wanda ya zo ya ta sama masallaci shaytan ya gudu ya sabe shi a baya ya kai shi ya kai shi kulof eh ka ta sama yana janka kana ja kuna kokowa ya buga ka da ƙasa ya ɗaga ka ya saka a wuya ya raba ka da masallacin ya kai ka ya kai ka wajen disco fi sabilillahi kai ne kawai kai ne kawai har kana faɗa ma da masu cewa kai sallah ma wani ba ganka a masallaci ni fa ban san sa'ido ido ban san sa'ido ido wallahi sallahi ka fita harka ta kawai sai in ya matsa kabarin mu ɗaya ne ya gama kure kashe tun da kabarin ku ba ɗaya bane kenan ya yanke amru bil ma'ruf kenan daga wajenka ka kyale shi to shi yasa sai dan ma a filin kiyama in ka rika cewa duk da cewa shi din ne amma in ka matsa masa ya ce kai yace na zo na damɗe ka ka ganni a gabanka na damɗe ka ni na ɗauke ka Yin akwai bindiga na baka gaje ka tare hanya kai ka ajiye ta na dauka na baka ka ajiye ta na dauka na baka to fala ta lumuni sai ce kar wani ya kawo mun maganan banza an kar wani ya zarge ni lumu anfusakum inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq fa akhlaftumuhu wa wa'adtukum ah, wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alkawarin gaskiya in kun yi zai cika muku ni kuma na muku alkawarin ƙarya kuka bi ni ƙarya na wani kiran shaidan din ai kawai kawata waje ake kiran shaidan din kawata waje ake kawai a jera kwalabe a kama ta kirara a ka kayan kiɗa a ka ne sai ka ga can ake tasa su ne ai kiran abubuwan da shaidan yake amfani da su in ne da yake kiran mutum ya bi shi din kenan ai shine yace wastabziz manista ta'ata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurur yace Allah ce je ka ruɗi wanda kaga dama da muryanka shine music wa ajlib alaihim bi khailika wa wa wal auladi ya kai tarayya da su a cikin dukiyanka wani duk kwabon da ya samu akwai rabon boka da ɗan tsubbu a ciki haka za ka samu ka je ka yi tarayya da shi haka haka Allah madaukakin sarki ke bayani saboda haka tun da an ce ku kawo hujja kunki zato kawai kuke bi hujjan ku zato ne da kame kame saboda haka qul lillahi alhujjatul baligha قل lillahi الحجة baliga. Hmm. فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله هرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون نعم Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna ya yi fitin ɗinsu an neme ka ka hujja ka claiming abu an neme ka ka hujja ka kasa wannan kuma ya kawo hujjoji to shi ne ya ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu da na ce su kawo hujja su kawo dalili su kawo abin nan sun kasa to kul falillahi hujjatul baliha Allah shine mai hujja ta matuƙa bayyananniya wanda babu ta baba a ciki falau sha'a da Allah ya ga dama lahadahum ajma'in da ya shiryar da su gaba ɗayansu ina fata an gane wani sa'i ita shiryar mutum ne zai nema sai Allah ya taimaka masa yanzu misali mutum yana neman dukiya yana sai zaman to mai kuɗi amma kullum a yake kullum a kwance yake baya fita kullum bai fita sana'a in ma zai neman taya za a iya samu to amma wani sa idan mutum ya fita yana buga buga buga yana soglin ya je nan ya je nan ya je nan ya shiga wannan ya nema a nan to cikin hakan ne Allah maɗaukin tansurullah ya surku idan kai making effort kai kokari to nan ne taimakon Allah zai zo maka mutum ne ya faɗa rijiya yana zane aka zira mai igiya ya riƙe fa ya riƙe yaki ala yana jira wani ya shiga rijiyar shi ma ya nannaɗe shi ya ɗaure shi sai a fito da shi ta amma mutum mai ƙoƙarin fita dama yana ƙoƙari ya fita ya koma ya zame ya faɗi yana ganin igiya mai zai nan za ka ji daɗin taimaka masa amma ga igiya nan kama yana kallon ka me yake so ka mai to shi yasa Allah maɗaukacin sarki in kana ƙoƙari kana ƙoƙari sai Allah ya taimaka maka yanzu misali mutum kullu ya ziro imanin in shi zuciyar shi ma gaba ɗaya ma daga sallah sai a za Allah ya taimaka maka ai sai kayi ta kayi addu'a a cikin sallah ya rabbi ji'alni muqimas salati ta efo inda zaka yi nakin don ka sayo agogo mai alam ko ka rika saita alam ɗinka duk lokacin sallah ko ka ce a tagali, ko ka ce a yi kaza a yi kaza ka eh, bari in koma inda masallaci ya fi kusa duk waɗannan abubuwa idan ka ana kira ka je ka yi in bacci zai ɗauke ka ka hana in kana cikin wani aiki ka ce a ah, bari mu je mu yi alwalayin za a kira sallah to irin hakan ne wallazina jahadu fina wanda suka yi kokari suka yi kokari nahdiyannahum subulana Allah ce anan ne guidance anan ne shiriyan take zuwa masa amma mutumin da ma bai da niyya bai ma da abin nan ba yanda za a Allah shirye da shi ba ka maso ba ka maso ba ka matasan ma inda shirye yake to sai Allah sai ya farkaɗi amma da kayan making effort da sai Allah ya taimaka maka ya karfafa ka akan abu amma mutum baya yi to shi yasa su in ba su ma zaɓi ma shiriyan ba ba su da ra'ayin ma su bi annabin ma right from the beginning ba za su ma saurara wa'azin kan ma ba kalman Allah ma ku duba mutane annabi nu da sun ga yana zuwa ma wastaga bahu. wa menene ja'alu asabi'ahu fi adanihim wastaga bahu kuma wa asarru su ci gaba da abin da suke wastakbaru sigbara. da sun ga annabi nuhu yana zuwa zai musu wa'azi sai kowa yayi haka ma tun ma bai fara ba ya ma toshe kunna su ɗauko fi su lulluɓe kansu kuma su ci gaba da abin da suke yi tare da girman kai yayin da aka aiko annabi sasal a makka ƙuresha mai suka ce duk wanda zai shigo makka ya rika toshe kunnen shi da auduga kar ma ya ji magana ma annabi ma ballantana ma har ya taba shi ya yi imani to abinda baka yi making effort ba baka yi kokari ba dama baka son shi to sai Allah ya barka ya sauƙaƙa maka abinda kake so wanda kuma yake kokari to sai Allah ya sauƙaƙa masa ko neman ilimi ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah sahala Allah lahu tariqan ila aljanna sai Allah sauƙaƙa masa hanyar shiga aljanna to baka neman sai ya za a yi a sauƙaƙa hanyar shiga aljanna kullum kana zaune babu wanka da neman me halal me haram kana zaune kawai to komai sai mutum ya making effort sai ya yi kokari sai Allah ubangiji ya taimaka masa ko ƴaƴanka kake da hali da dukiya kaga ɗaya eh yana da ƙoƙarin nema buga buga shiga nan shiga nan in ɗayan kuma bai komai bacci ce ko kai ne wancan zaka taimakawa saboda kasan shi yana ƙoƙartawa Allah ce falau sha'a da Allah ya ga dama la hadahum ajma'in da ya shiryar da su gaba daya kul Allah ya ce annabi ka fa'a musu halumma shuhada'akum ku kawo shaidunku ku kawo shaidunku alladina yashhaduna wanda za su shaida muku cewa annan laha harrama haza Allah ya haramta waɗannan dabbobin da kuke haramta wa kanku ko waɗannan amfanin gona abubuwan da kuke haramta wa kanku ku kawo shaidu da za su shaida muku cewa Allah ya can an an ce su kawo littafi su kawo evidence sun ki Allah ce to yanzu su nemo shaidu da za su shaida musu ce Allah ya haramta musu waɗannan abubuwan da suke haramta mutane suke haramta wa kansu annabi ya ce a taru a fili su kawo fa in shahidu idan suka zo har suka shaida suka rantse suka yi a kasan mara tsoron Allah mutum yana zuwa kotu ayya ya rantse ya ce kayan wane na wane ne don a bashi wani abu eh qaulul shahadatu zur Allah ce idan har akwai waɗanda suka bigi kirji ba su ji tsoron Allah ba suka yi suka shaida ga shaidunmu mun kawo su ya kai ya ne ya ce eh Allah ya haramta to ya Muhammad fala tashhad ma'ahum kada ka ka ce za ka biye musu wala tattabi ahwa'ahum kada ka yadda ka bi son zuciyarsu kaga komai nasu Allah yana kiran shi son zuciya ba addini ba son zuciya wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina kada ka kuskura ka bi son zuciyan waɗanda suke karyata ayoyin mu walladhina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba sa imani da gobe kiyama wahum bi rabbihim ya'dilun waɗanda kullum suke kafurcewa ubangijinsu suke bijirewa ubangijinsu wannan shine al'adlu bi ma'ana al-mailu alil haq al'adlu yana zuwa kala biyu al'adlu bi ma'ana al adalci al'adlu yana zuwa kaucewa da bijirewa wato gaskiya da tafarkin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ya yadda ya haɗa kai da su kada ya yadda ya biye musu kada ya yadda su yi nasu in can kawai shi yayi nashi kawai tunda sun ki ko yayi nashi lakum dinukum waliya din abinda aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam umurni ga annabi kuma umurni ne ga me mabiyansa umurni ne ga mabiyansa to Allah ubangiji ya mana muwafaka ya sa mu dace sajin lokacin an alaikum salam

baka ba sa cikin wanda zaka ba ma wata sadaka bene ne. wajibi ne kawai ka ciyar da su kamar yadda kai ma Allah ya dora musu wajibcin ciyar da kai kafin su balaga ina fata an gane wannan kenan abu na biyu idan mutum sallah ta kama shi a halin tafiya bai yi ta ba sai da ya dawo gida to ɗayan biyu ne idan ya dawo gida lokacin sallan bai fita ba zai cika ta zai cika ta amma lokacin da ta kama shi a can ɗin bai yi ba har lokacin ta ya fita ya dawo gida to zai rama ta a yanda ta kama shi a ƙasaru ne saboda haka zai yi sharaka a biyu yawa kuma ba a so din mutum ya bar sallah yana cikin hankalinsa da lafiyansa har lokacin ta ya fita din babu ba a yadda ba saboda haka ka batta ma wai har lokaci sai dai ka batta ta hanyar mantuwa Ta manta fidus sai da ka dawo bayan isha kawai sai ka tuna ashe wallahi yau baka yi azahar ba kuma azahar inna a Kano ta kama nan inda ka je a matsayinta na kasaru to in ta tashi sai ka rama ta a kasaru idan kana halin tafiyan inda kake kasaru sai can ka tuna a ah, ashe jiya da kake gida ba kai sallah kaza ba to in ka tashi rama ta a can din a inda kake din a cikin ta zaka yi ta yanda ta kama ka haka zaka kawo ta

urudu tijara yanzu ba ta kai yanda za a sai da ita a tsaba ba a fidda ita zakkanta a tsaba ba saboda ba ta bushe ba ta kangare to saboda haka sai ya sai da sai ya fitar a cikin kuɗin kuɗin masaran da zai ɗora cikin sauran kuɗaɗensa da suke account sai ya cire zakatu kaman kaman zakan kaga misali eh, alayyaho eh, timatir karas attarugu tattasai waɗannan duka ba a cire musu zakka saboda mai kayan sayarwa in kayan sayarwa ne da ake kai kasuwa a sayar to daga kuɗin ne idan ya sayar ya je ya ɗora akan kuɗin da yake da shi to sai ya cire ma kuɗin lokacin da fitar da zakkan kuɗi yayi sai ya cire musu kawai shikenan wannan ma ne ke bada cire biya shi ba da wannan na'am da kayan kamar shi Mm. waɗanda suka ya kai aiki da shi kuma sai ka biya ta aiki na'am sannan kuma shi wani alƙali da yi musu mm. shi ne za mu fitar da wannan ishe da kuma aiki a sai ya rika cirewa sai ya rika cirewa daga kuma ya biya su ya musu isani ya yi. amma kar ya bayar duka akan su din sai ya duba waɗansu da can wanda suke da bukata su ma ya ba su babu laifi ya ba mu waɗannan amma ya ya haɗa da waɗansu daban wanda kuma ne shi yana hannu ya zana abubuwan da a da shi ne saboda cin abinci da ya hankar da kuɗi da babu komai azumin shi yana nan insha Allah daga lokacin da ya ji ana ana sallan sai ya kurkure bakin shi kawai azumin shi yana nan kuma ba zai biya wannan azumin ba saboda asali ya fito daga irin yanayi ne dama na cin abincin irin yanayi na cin abincin ya fito dama dare lokacin cin abinci din ne to a haka ya hukunta din har ya zarce ya abin nan mutum da rana ma ya manta ya ci aka nusantar da shi ai kaga wannan kiran sallah ne ya tuna mai ya daina cin to haka na mutu a tsakiyar ranar ma yana iya cin ai wani ya tuna masa to duk abin da ya zo a bisa kuskure ko ya samu shubuha a wajen lokaci to babu wani abu insha Allah na'am malamai sun nuna a maganin ciwon ido baya bata azumi da na kunne da inhaler wanda mutum zai sheka saboda ya buɗe masa ƙofofin numfashi haka ya ta'allaka da ran mutum da rayuwansa mutum ya shaƙe ya zama to suffocated haka idan bai sheƙa din bai abin nan rayuwarsa za ta abin nan to idan ya ya sheƙa babu damuwa ya zama to lalura wannan babu ne kamar macen da take girki babu damuwa don hayaki yana shigan hancinta ko kuma mutane da suke aikin hanya cikin ƙura don mutum ya yi aiki cikin ƙura can ya karto kaki ya ga duk kakin ga ƙura a jikin kakin ya tofa kakin ne ya kama ya kama ƙuran ya hana ta wucewa wannan duka malamai sai bayani babu babu wani abu wani ba da shi game da bayanin tashi kiyama kashi mutane za su tashi in ji Allah da sa ba da yake ne ma karanta dai dan Allah ya sa mu da to ya za mu cike duniya na'am za a shiga a satufan a ciki saboda ai nana Aisha ta yi tambaya ta ce ya Rasulallahi za a tashi kiyaman nan tsirara ga ɗa uba ga mata ga sirkai ga kaza ya ce wannan dangantakan na ce ga ɗa ga uba ga kaka wannan kafin a yi hura ƙaho ne amma fa'iza suka fi suri to fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun da zaran an rufe an hura kafon nan an hura na tashin kiyaman nan to duk wata dangantaka igiya ta dangantaka ta datse ta yanke kowa zai ji shi independent shi kadai ne sai ma har ma da Allah zai tambaye shi a kona kowa kai ka shiga aljanna sai ce wa man fil ardi jami'an thumma yunji duk asas da baba da ban san ban ma san su ba wa man fil ardi jami'an ya Allah kuma yunjihi matakan ni zan kubuta duk a sa su ina fata an gane ko wannan shine wannan kuma shi malamin da yana da kwanta da tsanani kuma ya samu ne azumi kuma ga shi dare da ya sa ya a yi hasarin da bidiyo ke su ya yi ke ha kwanta dama ai ciyarwa ne madadinta ko ba haka ba hukuncinta daban in dai a cikin azumi ne dama mai ulcer da yake da chronic ulcer wanda likitoci ne kuma suka tabbatar masa mutum ba zai yanke wa kanshi hukunci ba likitoci ne za a je a nemi fatawansu su auna mutum su ce yana da chronic ulcer ko ba zai iya azumi ba to me ya hau kanshi in azumi ya zo ciyarwa sannan ya kaɗe mutum kuma ya kashe shi shi wajen kadewa babu wucewa shi kuma azumi ne to tunda yana da ulcer ba zai iya ba babu kuma substitute la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi a kisan kai in mutum ba zai iya azumi ba to babu madadin shi a ce ka ciyar shi babu wannan Allah ya dauke maka ta wancan amma wannan kan in dai ta bangaren azumi ne zaka ciyar zaka ciyar Allah ban ya tsare mu daga irin waɗannan sauƙi wasu kawo da suna Allah ubangi ya karɓa musu ya jikan iyayen gaba ɗaya Allah rahama musu ya kyautata makwancinsu. su su ƴaƴa yawanci ƴaƴa Addu'ansu ya fi tasiri ga iyayen addu'an ɗa ga mahaifi ya fi tasiri addu'an mahaifi ga ɗa ya fi tasiri shi yasa manzo Allah ta sallai ce idan mutum ya mutu ayyukansa sun tsaya sai dai waladun salihun duk duniya waladun salihun dan da ka haifa nagartacce shine zai rika maka addu'a tana amfanan ka shine zai rika maka addu'a tana amfana kai tsaye in ji manzo Allah wanda abinda zai amfane ka bayan ka mutu kenan saboda haka ƴaƴan ne za su rika dukufa su ne Allah ba su garanti manzo Allah ba su garanti in suna yi wa iyayensu addu'ansu za su karba ba ka gudu ka zo wajen wani ya yayi ba amma idan aka yi sanya su din al'umma musulmi insha Allah tabaraka ta'ala zai karbu amma ba addu'a mai muhimmanci da yake amfanin su irin da ya rika wa iyayensa wannan shi ne Allah jikanta ya gafarta mata ya kyautata makwancinta Allah haskaka mata jikan sauran al'umman musulmi waɗanda muka sani da waɗanda mu sani ba mu kuma masu gunguran Allah samu cika da imani da kyautata damu karshen اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر اللهم إنا نسألك أن تقبل صيامنا وأن تقبل صلاتنا وأن تجعلنا من أتقائك من النار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر يا رب العالمين فصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب